Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu da wasu kyawawan ɗabi'u da su ne adon bawan Allah na ƙwarai kuma su ne adon baiwar Allah na ƙwarai Hadisin iya cikin da ahadithi sahiha hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da takwas yana cewa alaika bi husnul khuluq wa tulis samtu فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما fiyayyen halitta a sadiqul masduq sallallahu alaihi ke cewa ina maka wasiya da kyawawan ɗabi'u kaman gaskiya riƙon amana tausayi kunya adalci girmama na gaba da kai kyautatawa ta kowane irin ɓangare yaƙini da haƙuri na biyu kuma yake cewa wa samt ina maka wasiya da yawan yin shiru kar ka yi magana ko karki magana sai inda ya zama dole ya ce walladi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa ma ta jammalar khala'iku bi mislihima wallahi al'azim mutane ba su da abin da za su yi ado da shi da ya kai waɗannan ababe guda biyu na farko kyawawan ɗabi'u na biyu yawan yin shiru ba ma magana sai inda ya zama dole kuma maganar 'yar kaɗance. Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan kyawawan ɗabi'u wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala